بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان أطوارا وقد خلقكم أطوارا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الرسل نبي هذه الأمة الذي أرسله الله هدى للناس ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين نصروا نبيهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد فيا أمة الخير ويا أمة البركة ويا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم خلقكم على مراحل وأطوار فمن الطفولة إلى الشباب ومن الشبابة إلى الشيخوها قال الله عز وجل والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء إنه عليم قدير يقول العلماء هذه مرحلة القوة بين الضعفين إخوة الإيمان والإسلام الشاب هو الرجل الذي استكمل منه القوة الجسمية والقوة العقلية والروحية يقول تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة أيها المسلمون اقرأوا في التاريخ أن الإسلام دين تعانقه الشباب في الأمم الخالفة وفي أمتنا هذه أيضا انظروا إلى قصة أصحاب الكهف يقول تعالى في حقهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالى عن إبراهيم الخليل الذي عاش في أمة وثنية فتجرع على كسر أصنامهم فقالوا بعد رجوئهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن, إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أيها الأحباب ليس هناك مرحلة أغلى وأخطر من مرحلة الشبابية قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أرض عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وعمل وعلمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم سبحان من جعل الشباب نواة الأمة فلا أمة بدون شباب والصلاة والسلام على خير البرية سيد الشباب والشيوخ معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الجمع الكريم تأملوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة يذلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث أيها الإخوة تعالوا معي إلى نماذج من الشباب الذين ساعدوا هذا الدين منذ أن برق فجر الإسلام منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم وهو في السنة 38 من عمره انظروا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه أسلم وهو في 32 من عمره انظروا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تعانق الإسلام بدون تردد وهو شاب وأسلم على يديه خلق كثير انظروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو في السنة العاشرة من عمره انظروا إلى عمار بن ياسر رحمة الله عليه ورضي الله عنه أسلم وهو صبي وانظروا إلى حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وهو صغير وهو شاب انظروا إلى زوج صادق رضي الله عنه كل هؤلاء الشباب يا أيها الشباب يا شباب المسلمين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاط اعلموا أيها الشباب ليس شيء ينجح الشباب إلا ما يلي التمسك ما تمسك عليه الشباب الأول لهذا الجيل ومنها عدم التواكل والاتكال ومنها الأخذ بالأسباب ومنها عدم تناول المحرمات من المآتي والمشارب ومنها توقير الآباء والأمهات ومنها أن تكون طموحات الشباب نحو التقدم والتطور ومنها أن يحافظ الشباب على الرجولة ومنها الشباب أن يصبروا المشقة في طاعة الله وترك معاصيته اللهم انصر شبابنا يا رب العالمين وهدهم وهده الأمة جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله yan wa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu sai tana magana kan muhimmancin wato samari da kuma mahimmancin wannan rayuwa ta samari a cikin tafiya ta addini da kuma al'umma ba su daya ya ku al'umma mai albarka da alkhairi ku sani ubangijin ku ya halicce ku akan matakai na rayuwa tun daga haihuwa zuwa yarinta zuwa samartaka zuwa tsufa Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ne ya halicce ku daga rauni sannan ya sanya bayan rauni wato sai ya kawo ƙarfi sannan bayan ƙarfi kuma Allah ya kawo rauni sannan Allah maɗaukakin sarki bayan wannan rauni ya kawo ƙarfi da kuma tsufa Allah yana halitta abin da ya so lalle Allah masani ne kuma Allah mai kaddartawa malamai suka ce wannan matakin na rayuwa wato na ƙarfi tsakanin rauni guda biyu lokacin yarinta lokaci ne na rauni lokacin tsuha lokaci na rauni sai Allah ya sanya lokacin karfi tsakatsakiya tsakanin wato rauni guda biyu ya ku yan uwa musulmi na imani wanda ake kira matashi shi ne mutumin da ƙarfi na jiki ya kammala gare shi ƙarfi na hankali ya kammala gare shi sannan karfin hali ya kammala gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ce har lokacin da ya kai matuƙar ƙarfinsa ya kai shekara arba'in malamai suna ganin shekarun samartaka suna fara tun daga shekara 21 har zuwa shekara arba'in ya fi yan uwa musulmi karanta a cikin tarihin musulunci lalle addinin musulunci mafi yawanci wasu ka rungume ga hannu annabawa matasa ne da gaskiyar ba gabata haka ma a cikin wani al'umma tamu ku kalli kasa ashabul kafi Allah maɗaukakin sarki na bada labari a kansu yace su wasu irin matasa ne suka yi imani da ubangijinsu Allah ya san mu har ara musu shirya bayan wata gare su Allah ya ce matasa ne ku kalli zancen Allah maɗaukacin sarki don gani da annabin Allah annabin Ibrahim A.S. wanda ya rayu a cikin al'umma mai bautan gumaka sun ɗauki bautan gumaka abinda ya kowane girma a cikin rayuwarsu ya yi ƙarfin halin zuwa karya gumakansu bayan sun je wurin idi nasu na kafirci bayan sun dawo sai suka ce waye ya kakare muna waye ya aikata muna wannan aika aika ga allolinmu lalle daga cikin azalumai? sai wasu mutane suka ce mun ji wani matashi yana aibanta gumakan nan yana aibatan su yana aibanta su ana kiran shi ibrahim su kan suka ce matashi ne annabi ibrahim matashi ne lokacin da wannan aiki ya ku yan uwa musulmi ku sani babu wani matakin rayuwa wanda yake mafi tsada mafi kuma hadari wanda ya kai matakin samartaka annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi yake cewa kawahun bawa ba za su gushi akan sirati ba sai an tambayoyi guda hudu sai an tambaye shi rayuwar shi gabaki daya ina ya kare ta za a yi mai tambaya samartakarsa ina ya lalata ta za a tambaye shi ilimin da Allah ya ba shi a cikin ne yayi aiki da shi za a tambi dan adam kuma game da wato dukiyarsa ina ya samata kuma ɗaya ya kashe ta wa'annan suna daga cikin tambayoyi da Allah da Allah zai wa matashi zama dan adam ko wani dan adam daga cikin su akwai tambaya game da kurciyarka ka ina ka bata ya ku yan uwa matasa ku sani Allah na lisawa lokacin samartaka lokaci ne mai tsada ga rayuwar ɗan adam zai ma tambaya a kansa idan ka bata shi wurin harkar banza Allah zai ma tambaya ubangiji Allah ya kare bayan haka yan uwa musulmi mu lura da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi da yake cewa akwai mutum bakwai waɗanda Allah zai wa inuwa ranar da babu inuwa sai tashi manzo Allah ya ce akwai shugaba wanda a adili mai kwatantawa mai daidaitawa tsakanin babba da karami sannan manzo Allah ya ce da matashi wanda ya tasa cikin bauta Allah ga guguwar sama taka tana hizga tai yana jin allura ta kurciya tana tana suka tai yana jin zuciya tai na haɓaka amma duk da haka ya dake ya rike bauta Allah madaukakin sarki ya daga cikin waɗanda Allah ya sa inwara da babu ina sai inwa Allah Allah ta samu ya ku yan uwa musulmi mudibi misallai na matasan suka ce makamu wannan addini tun lokacin da wannan addini ya cin karo don muka riba za ga matasan ya suka kaba cikinsu mudiru sayi na abakar radiyallahu anhu ya musulunta ya shekara 38 ga rayuwarsa ko da musulunta kaga matashi ne sayi na umar radiyallahu anhu ya musulunta ya shekara 32 ga rayuwarsa sayi na usman ko da musulunta duk da yi warin su matashi ne 30 da wani abu sayi na ali ya musulunta ya shekara 10 ammar ya sar ya musunta yana yaro matashi zai fasul yaman abokin abokin asirin manzon Allah shi ma ko da musunta yana yaro duk waɗanda mutane sun to sun rike addini sun haɓaka shi sun tayar da addini ya tsaya da tsawon dai ya ku yan uwa matasa ya ku matasa musulmi ku yi koyi da waɗancan mutane in har ba ku iya zama kusan kusin su lalle koyi da mutanen kirki wannan sun nasara ya ku yan uwa matasa ku sani babu abin da ka sa matashi ya samu cin nasara a rayuwarsa wato sai ta hanyar amfani da wasu abubuwan za mu ambata yanzu na farko akwai riko da abin da matasan harko suka yi riko da kanshi matasan harko sun yi riko da ƙwar'ani da hadisi suka ci nasara a rayuwarsu duk wani matashi wanda ka sanya ci nasara a rayuwa sai to sai ya yi riko da abin da matasan harko suka yi riko a kanshi ka riƙe addini riko na ƙwarai saɓanin abin da muka samu yanzu ga matashi lokacin da ya kamata ya riƙe addini lokacin da ka sako sako shi sai ga matashi na wurin kwallo ya bar makarantai sai ga matashi yana islamiyya hukumar da yaren ta tai yana kai biyu school ya bar islamiyya ya ce islamiyya ta kana da mata ce kana ganin matasa da yawa in ka ce hilin kwallo za ka iske da kasan daga sama an ka zubo su sai ka ce ana rabon kuɗi ko ana rabon aljanna wurin amma in ka diba harkar makarantun na islamiyya ba ganin matasa mata ɗin gari idan ka ƙida duk islamiyoyin gari in ka diba za ka ga mata sun fi yawa kowane ajikin idaya mata sun yi yawa wannan ya bar cewa matasa suna can wurin harkar banza sun bar addini to matasan ko ba haka suka yi suka cin ba bayan haka yan uwa musulmi matasa ba su samun cin fara sai su yi kokarin wato hannuwa daga kimakwance a tawakul shine kimakwance ka zamna sai wani dan siyasa ya baka ko ka zamna sai mahaifinka ya ɗauko ya baka da ƙarihinka kana iya zuwa ka samo ka bashi amma sai ya kwanta sai dai ya ɗauka ya baka wannan ya daga cikin abin da kawo matasa baya a rayuwarsu bayan haka akwai abin da ka matasa ci nasara a cikin hausu ne riko da asbab idan aka ce riko da asbab shine a samu sana'a ko ƙarfin ta a kama karatu a yi karatun boko a yi karatun addini a koyi sana'a hannu Wannan yana daga cikin riko da asbab wanda ke sa matasa nasara a cikin rayuwarsu na daga cikin abin da ka sa matasa nasara a cikin rayuwarsu shine rashin wato umarni da abubuwan da Allah ya haramta na daga abinci da abin sha duk wani abin da yake haramun ne a ci matashi ina son zama ya lahiya ina son cin sura da rayuwa sai wallahi ne sanke shi shaye-shaye ba alheri ne. shaye-shaye bala'i ne ga rayuwar matashi tana ruguje mai rayuwa kai ta kawo mai talauci ta kawo mai haɗuwar girma ta kawo mai lalaci ta kawo mai kasala ta kawo mai wato talauci na ƙarshe a cikin rayuwarsa wanda yake da yawa daga cikin matan sun gumi ɗan abubuwa suna nan suna yi abubuwan maye suna sun yawa cikin matasan mu sai sai addu'a ubangiji Allah ya kare mu da su Allah ubangiji ka shigar da su na da gaskiya da kawo na nasara ga rayuwar mutane shine ma uwaye maza da mata wanda yake duk matashin da ka son ya samu cin nasara ga rayuwa sai ya girmama uwaye ne ya ga mutuncin wanda yake yanzu an waye gidi kana garin matashi yana iya shekara 20 bai dauko ma uwa sai ruwan wanka ba amma ran da ya aure kaga gani da bokiti ko a gani da jarka zai na ɗiba ruwa ya fi magana sai ce ai zai na haɗo kuma wallahi ba dan ruwa alhali uwa sai bai taɓa ɗaukar shekara ishirin bai ɗauko mata ruwa wanda yake matashi duka sun shi shekara ga rayuwa sai ana son ya ɗauko ma uwa sai ruwan wanka ya wa uwa sai wanki ya wa uwa sai guga ya kawo ma uwa sai abinci wannan zai sa shi ko rayuwa sai sai alheri nan gaba ya ku matasa ku tsoron Allah ku girma ma uwayenku na daga cikin abin da ka sa masa su nasara a rayuwarsu shi ne sa wato guri mai kyau a gaba ina son in zama abin kwarai nan gaba ina son in zama malamin makaranta ina son in zama likita ina son in zama wani babban dan kasuwa haka nan aka so matashi ya sa abin gare ne kuma ya bi hanyoyin wato gani ya cimma wannan guri na shi na daga cikin abinda wato ka taimakon matasa shine kiyayewa akan wato karhin hali da kuma kama jiki wanda ke ba a so a matasa ƙarƙashin itce suna zamne suna bacin 'yan siyasa suna zamne duk wanda ya wuce da ƙasa ya mota kama zaki suna zamne duk ya ga tabbiyo sai a ce ga sifofinta wannan daga cikin abin da ka ɓata matasa rayuwarsu abin da aka so ya su nisanci zama ƙarƙashin itace abin da an ka sani ga matasa shine ya tashi ya nemo abinci ya kawo gidansu ya nemo ya ruwa maka ne a asiri ya fi yan uwa matasa ana san matasa su yi haƙuri aka fi juriya wato aka yi ma Allah da'a da kuma juriya wurin nema abinci abin da an ta sani ga matasa na wuri shine wato juriya aka yi ma Allah da'a juriya kuma aka neman na kai wannan zai taimaka wajen rayuwa ke kyawu Allah muna roƙon ka gyara rayuwar mu waje daya Allah ka gyara rayuwar matasan mu da tijawan mu Allah muna roƙon ka saukar da albarka mai yawa cikin ƙasar mu sharri ko da ina Allah ya kare mu Wa اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا